بسم الله في القول أولا تبارك رحمن رحيما وموئلا وسميت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا وإترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان وبالخير وبلا صلاة وسلاما على رسول الله محمد بن عبد الله الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون والمشركون فسبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا طهر قلوبنا يا الله اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء wa alfinatina min al wa a'yunina min al innaka ta'lamu al-kha'inata ayun wa ma tukhfi sudur amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau rana ta shida ga watan ramalana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dubu daya da ɗari hudu da shekara talatin da takwas wanda ya daidai da wato ƙidayen bature jambul mai jan kunni wato ɗaya ga watan shida a kalandar nasara kenan 2017 a wannan masallaci na daro arkam ibn abi arkam ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma gwargwadon hali idan ba a manta ba muna cikin sotu zumar aya ta biyu jiya sai lokaci ya yi muna amma na zuwatul gafir mun gama zumar ashe muna cikin suratul gafir aya ta biyu nake so in sai kuma lokaci ya yi muna sai muka daɗe kayan mu muka tafi to Allah ka taimake mu Allahu akbar an ce yau shi daga wata shi daga watan Ramalana ga kenan tafiya ta fara tafiya kenan Allahu akbar ko kai ibada ko ka kai ibada shi dai lokaci zai zo zai tafi ka rabauta baka rabauta ba kana nan kana yaudaran kanka khalas khalas zaka tafi kafin ci gaba da karatu akwai wani abin da yake faruwa ya faru jiya ɗaya daga cikin wato yara na islamiyya masu zuwa makaranta musamman wannan makaranta ta al'iman akwai yanya yaya da kanwa bayan an tashi makaranta kusan an yi ruwa ko wajen karfe biyu to za su tsallaka hanyar dan mani ruwa ya kawo yaya ce ta take kanwa ruwa sai ya tafi da ita to jiya dai an iya kokarin neman yariya ba a ganta ba ba ga gawan ba don Allah ko a nesa ka ji labari ka zo ka sanar da mu sai a zo a ɗauko ta ko a nesa ka ji labarin an gagawa a wani wuri musamman wanda ke da alaka da kabala kabalan nan don Allah sai a sanar da mu muna fatan Allah ba iyayen hakuri Allah ba su hakuri wannan wata jarabawa ce kuma cikin suka samu bayan haka a wannan makaranta akwai ɗaya daga cikin iyayen yaran mu wanda suke ƴaƴan suke karatu a wannan makaranta shi ma jiya Allah subhanahu wataala ya sa Allah ya ɗauki rayuwarsa muna fatan Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa da gafara eh ana ce masa misbahu kusan ma nan yakan yi sallar magariba da isha'i a nan galibi in yazo abokin wannan IDB ne ma kuna ga killa za ku sashi shekara nawa suna tare nan yake magariban su da isha'in su sanai tafira ba fa nan goyen yake ba amma zai baro sai nan sai nan sai tafi to Allah ya ji kansa da gafara eh, ya bar yaya kucin yaya hudu Allah kai musu albarka Allah ka ba su yadda za su eh akwai jarabawa kwarai da gaske Allah dai muna fatan Allah baya kuskure duk abin da Allah ya daidai ne to Allah ka sa cika da imani Allah ka ba shi ladan wanda za ka ba mu waɗanda suka cika wannan wata na ramalana Allah kuma ya ba iyayensa hakuri eh wannan kenan a bayan haka akwai wato tambayoyi a gabana wannan tambaya yake cewa alga ta malam mutane ne guda biyu har a cikin wannan ramalana suna gaba ni na sani sai da tunkari ɗaya na ba shi shawara don Allah ya je ba dan uwan hakuri ko su shirya sai ce ashe kai ma munafiki ne kaji mutane kuma wai sai ce to ashe kai ma munafiki ne kenan shi da cewa to malam zan iya zagayawa shi wancan dan uwan ba shi shawara to ne in ni ne ba haka zan yi ba ni in ni ne ba haka zan yi ba sai ya dauko hadisin da ke cikin riyadu salihin ƙarya zan yi kawai eh halaga ta eh ita ce ƙarya da ta halatta tun da dai har na san me ke gudana wane ya zo ya ce mani don Allah in same ka in baka haƙuri cewa abin da ke tsakanin kudin tun daga wata ramana ya zo ya ce don Allah kai haƙuri sai kuma in zaga ya samu wancan in ce to ni ma dai to wani da yake don Allah da yake ya ga in ya ganka yake so ya so baka haƙuri amma sai ka huska ka amurtuke amma ya ce don Allah abin da ke tsakanin ku a sanadiyyar wannan wata ramana don Allah ka yahe mai sai bai haƙuri ka gafarta masa khalas ka kulle wani alkhairi manzo Allah ce wannan ya halatta shedan ba zai bari da fadin rai da koko da baro koko ba zai bari ɗaya je ba wani hakuri ba in ba ka haka kai ba ka dubi irin wannan wannan wata mai albarka a ce kana gaba da dan uwanka me ka samu ɗan'uwa uwa me yi ma mahaifinka ya kace kai hakuri mana kai hakuri ni ma haka in nan kusa suke ina ba da hakuri don Allah ku yi hakuri wannan rayuwa ba kwai bane wannan rayuwa ba kwai bane manzo Allah ya ce idan ramalana ya zo da kuma ranar sallar idi da ranar arafa Allah zai ce ma mala'ika ku dubi waɗannan mutane ya ku mala'iku me suke nema ne a wurin na? ce wallahi suna neman gafar ka ne ka to na gafarta musu amma ban da mutane guda biyu unzuru hatta yasliha ka kakku gafarta musu kakku ya yake musu sai sun je sun yi sulhu tsakaninsu na'am ko sallama ka ba assalamu alaikum assalamu alaikum gaba ta kare ba ruwanka ya wando ya riga ya kunne ya ba ruwanka tun da dai abin to assalamu alaikum wa alaikum assalam khalas an ka shiga ba amma ka ga dan uwanka ka kau da kai ya kau da kai wani irin kafirci ne wannan wa har yanzu ana irin wannan dabi'ar har yanzu ana irin wannan dabi'ar Allah ka raba mu da jahilci wala Allah kare mu wannan kuma ke cewa da Allah malam yaushe ne za a menene yace assalamu alaikum don Allah malam muna son a buɗe muna makarantar mata aure a to kai ba nan wannan bane <laughs> ai mutuntun mun yi bayani a in Allah ya kai mu rai bayan sallah za mu buɗe makaranta aure amma ba irin wanda kuka sani bane kuma shine wannan kila mata ka za ta iya shigowa ciki shine mu za mu buɗe musu kamar barnamij ne in muka ce barnamij kamar tsarin course bukatun islamiyya ga sunan sai anan makaranta a mu tsarin ta shine asabar da lahadi na ma'aikata ne ko masu aiki su waɗannan kuma za a fara ne warwas ma'ana tun daga farko ba wata islamiyya za a buɗe da ba a'a littattafai ma baki za a yi kun ji tsarin kenan jakka ma baki za a yi za ki zo ne wa in minkum illa wariduha asabar da lahadi za ki zuga zuwa daga sha ɗaya da rabi zuwa ƙarfe ɗaya da rabi an tashi ina fata an gane kusan awa hudu kenan wannan shine tsarin zami wannan saboda mun yi la'akari akwai mata da dama waɗanda sukan so sukan zo su sami mu ba ma annan mutum muna can makaranta cewa su aiki ya sha musu ji musu karatun ma da suka sani da ya zubi saboda ba sa karawa su kuma ba za su ba su da daman zuwa makaranta ko da shi wata malama ce tana karantawa a boko boko boko ba ta isa mu a ce kullum kwanakin nan guda biyar sai asabar da lahadi to a tabbata lahadi kuma lokacin ne ranar yin ziyara lokacin ranar kaza ranar kaza da haka kai akwai waɗannan sanin ce sai dai in za ku saka cikin yaran mu ban buɗe wannan tsarin ba to amma insha Allah wannan tsarin shi muke son mu buɗe sai dai kuma idan wani abin ya rinjaye mu amma a yanzu haka ana sai da fam ina ganin ya fi karfin wata ɗaya muna ta sanarwa kun ga ɓangaren wasu matasa wato ma'ana waɗanda suke sauka a wata makaranta su ma ana sai da fam bangaren boko da islamiyan yaronka da kuma tahfiz shi dunkule bangare ɗaya ɗaya wanda in ka kawo yaronka tun ƙarfe takwas to sai shida ko biyar da rabi sai ka zo ka ɗauke shi a nan zai yi boko a nan zai yi islamiyya a nan zai yi tahfiz su wannan bangare ne aka buɗe musu daban ba sa da cakuɗa da waɗannan islamiyya da ake ciki ina fata an gane abinci ba nan zai ci kai habbaci ba tsakanin sha biyu da karfe goma sha biyu abin da za mu ba su kwanta su huta sannan kuma sai a dora ina fata an gane da haka wannan mu tuddi muna sai da fam akan wannan sannan kuma sauran mu eh, karatu islamiyya namu duk da yake makaranta mu babu islamiyya zalla duk wanda ya kawo yaro makarantar mu to ya kawo shi tahfiz ya kawo shi islamiyya ya kawo shi kuma larabci ka'ida ne wannan wannan shine tsarin mu amma babu islamiyya zalla ina fata an gane saboda mun ga la'akarin duk abinda muka bai ayyamu za su iya ko mun jaraba mun gani to haka za mu daura Allah ya taimake mu da haka wannan shine tambaya wannan ko ke cewa Allah ga tabbata wai menene addini menene yahudanci menene yahudu <laughs> shi kuma shi da tambaya kenan na'am yahudu wa yahudu mugun kaya eh yahudu tuba babu duk duniya babu wanda Allah ya fito masa karara yace makiyinka ne irin shedan ya take ya fito mashi karara makinka ne irin yahudu yahudu tuba babu asalin kalman yahudu inna huduna ilaika daga nan suka samu sunan wa idna taqna al-jabal fawqahum ka annahu zullatun ko Allah ce lokacin da muka dauki dutse muka dora masa aka mutsayatun mutane kidan tun ka fir'auna shi bai maganin yahudu <laughs> eh ashe wani wani wani wani wani shedanin magani ne ga wani shedani fir'auna shi ya ci mutuncin su shi ya maganin su wai annabi Musa da yazo ya tausaya musu sai suka wahal da shi fir'auna shi ya bautar da su na ƙarshe amma da Musa da ya kwace su kuma mutane ne masu bushashen zuciya asalin su Yahudu din ba addinin su bane asali a yahudu addinin su musulunci ne shine addinin da annabi Musa zo shi a taura amma da bayan kangare zuciyar su da tafiyar annabi Musa ya sha wahala da su ya sha wahala da su shi yasa babu wani annabin da aka kira sunan shi a cikin Qur'ani yayin yawan annabi Musa babu saboda mutanen samala Allah yake cewa wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa yace qala humu ulayi ala asari wa ajitu ilayka rabbi litarda qala fa inna qadfatanna qaumaka min ba'dika fa adallahum samiri faraja musa ghadban asifa qala ya qaumi alam ya'idukum rabbukum wa'dan hasana afaqala alaykum al'ahdu amarattum an yahilla alaykum ghadabun min rabbikum fa akhlaftum maw'idi قالوا ما أخلفنا موئذك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم سيسكت فقذفناها وكذلك ألقى السامري annabi Musa duk wahalar da yayi baro su da Fir'auna suka kuma suna musulunci akan hanyar sun tafiya fa sai suka samu wasu mutane suna bautan bauta a gindin wata bishiya ta magariya suka ce qalu ya musu Allah na ilahan kama lahum yace qala innakum qaumun tajhalu kuja kawai fa ana musulunci zalla amma daga kawai sun mutane kas biki a matsala ce mana shi yasa duk dan yayi halakakke ne duk dan yayi sai ya waye garin kansa ya tashi a tashar wulakanci ka ce kwai duk abin da fito to an yi ai yayi ne ka ga yayi sai ka kai ka kai kanka ka baro wai sun ga kawai mutane a garin su suna sun zagaye ta bishiyar magariya suna ibada a ka kawai shi ke su ma wai Musa ka sanya mana ma abun bauta kamar da mu suke ka ba ka sanya mana abun bauta kamar yadda muka ga su ma suna da me abun bauta annabi Musa ce kai amma kudi mutane ne jahilai <laughs> kudi mutane jahilai haka kawai shi yasa lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ga ba take mashi wata tambaya kan batun abin da shafe shafe shirke kai yace annabi Musa ya gaciya kun faɗa mani irin abin da mutanen annabi Musa suka gayawa annabi Musa ina fata an gane to bayan tafiya annabi Musa ya bani isra'ila qad anjaynakum min adwikum wa wa'adnakum janibat turi wa nazzalna alaykum man idan lokaci fa yayi Allah kawai sai sauko musu daga kabaki daga sama in aka baki abinci zuma ƴaƴan shila ne su ci su sha a ci gaba kawai ran suka ce lan nasbira ala ba'abin wahidin fada ulala rabbaka ko ne da menene fada ulala rabbaka yukhrij lana min tumbitu al lardu, min baqaliha wa qisaiha wai kai annabi Musa kai mu mun gaji cin wanda abincin har ba ki ta atastabiduna atastabiduna billazi huwa khairun billazi adna wa khair wa billazi khair yanzu za ku canza abin da shine mafi kaskantaccen abu da abin shi ba yace eh fito misra fa inna lakum ma sa'atu to ku je tunda wahala kuke so dan adam kenan dan to yahudi kenan mala daga aljanna ake ciro musu abinci su ci wai sun ga su suna so wasu yuma ne to kai ba yahude warwa za ka ce ma noman wa za ka je ka kai ma noman ka ce ma aljanna ka ci abinci aljanna kana raye ai bushara ne kai ma dan mene da to suka ce ba su malashi da yahudu bayan da annabi muta ya kyale su akan abin da suke aka ya shiryar da su daga baya ya nuna musu aka taura aka ya sha wahala fa amma daga baya sai malaman su suka kirkiro wani addini kenan yahudu shine inna huduna ilaika ya Allah mun karkata mun bi zuwa gare ka shine huduna din sai aka samu su da yahudu to ba shine matsala ba yahudun sun kirkiro littafin talmud shine su suke addini ba a taura ba talmud su suka tsara tsarin rayuwarsu a ciki duk abin da ke cikin littafin nan da malaman su batattu suka tsara musu shi suke bi akwai littafin nufuzul yahud sun tsara tsare-tsaren nan makirci ga musulmi da haka duk abinda kai sai kuma ma addini na kabilanci kaga ba a shiga addinin yahudu ba a koyan yaren shi <laughs> ya ce kawai duk al'ummar duniya a sanadiyyar shi aka halice su wai bayi ne nasu biri ma ya fika daraja a wurin bai hudi kuma yace duk wani wahala da zaka yi to nashi yana da kaso shi kake mu wahala da haka sai ka je kai ta wahala karshe ba yahudi na can cikin gida kujerar yana yana da naira biyu a cikin wahala ka ta yau <laughs> kuma ba su da yawa amma duniya yanzu suke juya ta to kaji su suka kawo da tsarin karatun malabokun da ake ciki na 6334 system kamar da dan ya faɗa to wannan shine yahudu ba a cikin addininsa kuma ku sani yana da ilimi al maghdubi alaihim wala dhalin al maghdubi alaihim yahudawa kenan Allah ya fushi da su annabi dawud sai da la'akin na'am na'am jaharatan suka ce ya kai annabi Musa ba za mu yi imani da kafa sai dai mun ga Allah mai baro baro Allah na fa mai so musu da 'ya'yan itace su ci da kaji da 'yan fila wai yanzu kai ma sai mun gani lokacin da ya kwashi waɗansu zai su ga Allah Allah da ya fara so ya bayyana masu sai suka suma annabi Musa ce to kuma Allah kuma tashi hankali ne ku ba ai kuma dan inna na kuma na ce mutanen nan da zababban mutanen su da kake su mutu <laughs> ai ko ba ni ba zama garin kuma Allah ka taman da su sai Allah ya farfara ya farfado su wato ba mai tambaya dai abubuwan yana da faɗi kan batun yahudu Allah ka tsare mu da yahudu har gobe ko yahudu baki akwai yahudu fari yahudu baki yana nan a cikinka hub kaumin min jildatikum mutane ne iri irin ku masu fata irin ku waye ta kallamu na bi alsinatikum magana ku iri daya amma fa da tashi ta yahudu ce to Allah ya da yahudanci da sauransu Allah ya samu dace bayan haka sai wannan mai magana cewa a gado ne aka raba babansa da ya rasu to kaninsa ya rabota da wata tunkiya har tunkiyar da a shirya sai sai tunkiyar amma ya yi amfani da kuɗin to a yanzu tunkiyar sai da ta kai kusan shekara sha biyar yanzu bai ba kanin kuɗin ba to shi yanzu zai mai ma kuɗin eh, kuɗin tunkiyar ne ko ya za a yi ai ba ai isa ba ai <laughs> Tunkiyar nan da aka sai da ita dubu biyar kashi amfani da kudin shekara sha biyar to ka ɗauki dubu biyar yanzu ka ce za ka sayi tunkiyar dubu biyar ko kima dubu biyar zai yi 1981 na san sadda aka sayi mota pijo naira dubu hudu ko dubu bakwai wuraren haka 81 hawan shagari pijo to yanzu dubu hudu waya dubu hudu ba yanzu ina akwai wa dubu hudu yanzu sabu <laughs> so ana lura da purchasing power purchasing power ake duba yani alkuwatu isra'iya karfin wato kimar kudin ake duba don haka sai ka je ka kiyasta 19 shekara 15 din nan dubu biyar din nan da ka toshe na kaninka na gadon nan yaya kimata a yau dan ku wa gobe duka kuma sai ya ji wa'azi ka toshe duke mara na'am idan ka ci bashin mutum na kuɗi shekara ishirin yanzu ka ji wa'azi kana son ka biya na'am ka da ya baka da shi naira dubu yanzu naira dubu zaka ɗauka ka bashi wasu malam suka ce wallahi ke masa za a duba ka tuce shi ana ma ina tabbata baka aiban kai ba wasu malaman suka ce lallai ne kimar za a duba don ka kai kai ma a cutar da kai kasan naira dubin can yanzu da yanzu ba ɗaya bane wallahi ka sani wallahi ka sani a wancan lokacin fa wallahi ba za ka iya kashe naira dubu ba a wurin cefa ne a me za ka san naira dubu to ko yanzu ka ɗauki naira dubu ka bashi wasu malaman suka ce lallai kima kuɗin za ka bashi sai in ya hima ma haka nan ma wancan marayan shi ma sai in ya hima in ya hima ma khalas amma kuma ku sani lalle ne akwai hadari wajen runguman dukiyar marayu wallahi akwai hadari a cikin ta kana ganin kaman ba komi shikenan ba komi har ba ka dauki dukiyarsa ka bari halaka zaka bada aiki zaka bada tambaya zaka bada amsa jama'a kuna fahimta na jema to saboda haka din ya kamata a yi taka tsantsan amma idan ajiya ka bani ka bani ajiyar naira dubu hamsin shekara ashirin da suka wuce sai yanzu ga ka dawo to yanzu dai na dubu hamsin to dubu hamsin zan ɗauko baka a rasu naira dubu ɗin ka ba dubu hamsin ɗin zan ɗauko in baka domin ni ajiya ka bani sa'annan kuma ya halatta a juya dukiyar maraya da tsakani da Allah in ta salwanta tsakani da Allah ba zalunta su kai ba ba ku komai ina ba ta an gane in ta yadu ka ba shi kayansa kuma ya halatta ka cire haƙƙinka a ciki na'am ina juya eh to riba za mu kasa kashi biyar ko kashi uku kashi ɗaya nawa kashi ɗaya na shi saboda rayuwarsu ya halatta a yi mai hidima a cikin su gaba kashi ɗaya kuma a mai cikin kayan eh, cikin dukiyar da ta samu ta ɗan bunƙasa kuna jina jama'a jinkirin rabon gado zalunci ne jinkirin rabon gado in baba ya mutu komawa ya mutu zalunci ne wasu malaman fuka suna ganin ma za a iya kai aladdafta waɗanda suka hana araba gadon jama'a ta ai mu ɗaya ne iyayen mu kaza kaza kaza kaza a bari kai kake ganin haka Allah da Allah ba saboda muhimmancin gado shi ya tsaya ya raba abinsa da kansa innal ladhina yakuluna amwalal yatame zulman innama yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira yusikumullahu fi auladikum da haka wajibi ne wajibi ne ana hada mana zafi akwai wani riban gado da aka taugayyata ta Allah da ikonsa Allah da ikonsa naga wa'azi babban yayan shi ya fitinu arba gadan shi ya fitinu arba gadan ka ni ban rabon gado mai sarƙaƙiya ba irin wannan a rayuwata kwaga mamarsu ita ta sayi fili babansu shi ya gina filin <laughs> kuna gina kuma a cikin gina filin sayan filin babansu akwai yan kudin su a ciki amma ko ba a san kima kudin ba kuna jina sai baban ya mutu na'am afwan Mamat ta fara mutuwa ba raba gadon ba daga baya sai Mamat ta mutu baban afwan ya mutu lokacin da baba ya mutu babban yayan hankalin shi ya tashi ɗan uwan ya'yan sun suka hana a rafa gado a yi mini suna jin abin nan babban yayan ya fitine ni ba baka labari fitine ni malam ka zo mu ji sai dai ɗauke ni muka je muka zauna da su wajibi ne a raba gadon suka ce to sun fahimta aka ɗauko ta daga ɗan mani akwai ta babban yayan su aka zauna suka yadda za a raba gadon to yanzu za a raba gadon nake kusa rana ko da yaushe a zo mun kusan shekara ba ta kira ba ana haka shi babban yayan sai mutu <laughs> kun gane ko karatu kuwa ana cikin haka a nan fa unguwan kafin jirgin a nan nan unguwan nan abu jaro sai babban yaya ya mutu kamar yin hango don ya za a yi <laughs> wani shi ne kwa mashala kenan ba raba da uwar ba ba raba da uban ba ga wanda daga cikin magadan ya rasu ga jikoki haka fahimtar su suka ce ai a nemo ni na ce a ina za a nemo ni wannan kuma matala a ina na ce ba zan iya wannan wahalar ba kuma talakawa ne amma da irin wannan dan abubuwan da ya dan irin da abubuwan da din nan ana fai Allah da iko sai Allah ya so rahama ya so da rahama ranar da na amsa zan zo aka saka gayyato su malaman sai na haɗu da Abu Sufyan nace Allah alhamdulillah rabbil alamin godiya da dai dai nace al'amuri ya dai mala Abu Sufyan sai ka haɗu da shi shi kuma ba ya san labarin shi in to alhamdulillah to ban da matsala sai ne baya baya to da ya ce mala ya sa fara buga na ce a'udhu billahi ta baki <laughs> na ce ta baki na ce to ai ga ta malam kai da ga da samu ce mm, ai abin da san dakiya a ciki kudin baban da ke cikin hilim ba mu san nawa bane ai baban yana da haƙƙi a cikin matar kun sani ai filin ita ce tana da kuɗi amma shi ma na da kuɗi a ciki to da tana so ai yana da haƙƙi a cikin dukiyar matarsa ba a haka je kuma matala a haka muka mun kusan sati a yi nan a yi na haka dai muka wuce dan haka jinkirin rabon gado baya halatta sai inda lalura inda lalura in akwai lalura babu laifi kamar misali ana jiran wasu to ko da ma ana jiran wasu kuɗi a wani wuri ne za a iya raba waɗannan da ke me gaban ku waɗancan sun zo alhamdulillah kai hatta da wanda ke ciki fa ana rabon gado da shi duba cikin cikin cikin risala ka gani wanda ke ciki ana rabon gado da shi sai a kaddara shi namiji ne lokacin babu babu kimiyya ba san yanzu ko za a yi amfani da kimiyar sai a kaddara namiji ne in ya fito mace sai a sake raba gadon kuma duk an wuce saboda duka a samu matsala da haka baya halarta a raba gado abin nan a jinkirin gado haka sa'annan kai bai ban yaya kuma ka samu ka toshe dukiya yanzu sai ka biya sai ka biya dan haka wannan shine zaman lafiya ka in kuma haka ba za a tada kai daga cikin waɗanda suke cin dukiyar marayu Allah kare mu wannan akwai tambayoyi kusan guda a kusan guda hudu ko to insha Allah gobe mu zai mu karasa tun da lokaci ne. da haka za mu tashi jiya mun yi bayani inda Allah ke cewa gafir zambi ko Allah shine mai gafar zunubai sotul ghafir aya ta biyu aya ta uku ghafir zambi shi Allah nan haka ne ko haka ne nan ne za mu tashi Allah shi mai gafarta zunubi ne wa qabilut tawb kuma Allah yana karban tuba middi duk abin da kake yi ka tuba Allah yana so wallahi yana farin ciki yace Allah yana farin ciki idan bawa ya tuba daga zunubi fiye da farin cikin da mutumin da dabba shi ta ce ya riga ya ɗebe tsammani san ce gashi ta dawo saboda farin ciki ce kai Allah na gode maka kai ne bawa na ni ne ubangijinka saboda farin ciki kaga dai juya abun ko saboda tsananin farin ciki yace Allah kai ne bawa na ni ne ubangijinka kaga wannan mugan da yi kafirci ne ya faɗa to amma kuma kaga farin ciki da tsirin farin ciki ne ba za a hukunta kafiri bane dan haka jama'a mu tuba gaba daya wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun Allah ce wa qabil tawb shadidul iqab Allah mai tsananin ukuba ne zifaul Allah mai tsananin kuma baiwa ne da ni'ima la ilaha illahu lalle Allah babu abun bautawa da gaskiya da haƙi sai shi ilaihi almasir a zuwa ga Allah ne makoman gaba ɗaya al'umma suke Allah ka sanya mu cika da imani akwai wani hadisi da na so in karanta wanda imamul eh, abin nan ya kawo wato ibn kasir yake cewa an samu wani abu wani bawan Allah ya zo ce ma ibn umar a ablai abin nan sayyidina umar cewa na yi laifi kaza na yi maka laifi kaza to kusa umar ba wata yace tunda mutum ya furta sai ga umar ya canza fuskarsa rike ya ɓaci haba kafin a yi gama a waigo kashi sai ya gudu sai ya gudu da ya je can inda ya fito ya shiga damuwan duniyar kiyama hankalin shi ya tashi yana ta faɗa shi yadda ya ga amirul mu'mini ne yayi bala iya kansa yayi nadama yayi nadama sai labari ya zo sayyidina Umar sayyidina Umar eh me yake faruwa ai kaji kaji akwai abu ne tsakaninku da wane don hadisi ma cewa fulan asarin cewa fulan yace kwarai to kaji halin da yake ciki kaji kaji halin da bawon Allah ne suka ci ko shi ce aje a nemo shi da aka ce ba da shi ba sami shi ba hankalin Umar kuma sai ya tashi shi sai ya je nemo shi da kansa da Allah ya hada su sai Umar ya mai kyauta kaga shi da ganin fitina ta zo tashin hankali ne sai Umar ya mai kyauta mutane abu ya ba su mamaki ya kuma kuma yana lallashin shi aka ce ya amirul mu'minina wannan abun yi haka sai ya karanto musu wannan aya Ya ce ai ya riga ya tsorata ba ku ji Allah ya hada shadidul iqabi da tsauli ba shi mai tsananin azaba ne kuma abu ni'ima ne ba yake ya riga ya firgita ya riga ya tsorata to kuma ne ne kuma ai ya gaba ko yaro ne zaka duka kaga ya gaba kuka tibira to ya lafi kyale shi abin da zaka yi mashi dama da ya kuka to ya riga ya gama wannan kare zuci da ya samu naka ya tsoro ya komai ka kyale shi karkar kai ina fata an gane sai na umar karanta wasu wannan aya alaska kuma ga abin mai tashi to don haka sai malai ce ma yujadilu fi ayatin lahi ba waɗanda suke jayayya da ayoyin Allah illal ladina kafaru face sai kafirai la yaghurrannak la yaghur la yaghurruka taqallubuhum fil bilad jujjuyawan su a cikin garuruwa kada da dame ka kafirai hawa motocin da suke yi mulkin da suke yi suna kaɗe wanda suke so su tada wanda suke so kariya burge ka ya rasulallah kazzabat qablahum qaum nuhin ai mutanen annabi nuhu mutanen wanda suka zo gabanin annabi nuhu wal ahzabu min ba'dihim da ba kungiyoyi ahzab kungiyoyin mushrikai su ma sun kayyata min ba'dihim wanda suka zo bayan su wa hammat kullu ummatin kowace al'umma daga cikin al'ummomin nan sun yi niyya bi rasulihim da annabinsu sun yi niyya li su damke shi su halaka shi wajadalu bil batili sun yi jayayya da gaskiya li yudhidu bihi al haqq dan su batar da hasken gaskiya Allah ce ya ya kuka ji labarin adawa yaya labarin su Allah yana cewa وما أرسلنا من بعدهم من من من وما أرسلنا من بعدهم من min jundin min samai wa ma kunna muzli illa sayhata illa sayhata wahida kara ɗaya ne kawai aka musu kara ɗaya fa idahum khamidun sai ga sun rubuce an ce alhamdu kha khamidun shi yasa dole ne mu je mu koyo tsarin wato karatun alqur'ani da makarjul huruf kuga in kace alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim ko ka ce alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim duk banna kake duka alhamdu ka ce alhamdu wato rushewa rujuttukewa ya tabbata ga Allah daga hamida ne abu na babu ka rusar da shi shine alhamdu ko kuma kace alhamdulillahi rabbil alamin ana nan dai kaman gini ne ka rushe shi daga hamida hamidul bait na rushe gida daga ha babba in ji bahaushe amma ne daidai ha ha ita ce daidai na'am makwagwaro an kasa shi kashi nawa ne kullum na wurin nan makwagwaro an kasa shi kashi nawa ne makogoron dan adam a wajen harufa an kasa shi kashi nawa ne wannan dai ba likitanci bane wannan tajwidi ne <laughs> ina ba an gane an kasa shi kashi uku akwai kusa da baki inda za a samu hanɗa da ganda akai wasal halq tsakiya makoshi nan akwai al'adina nan ƙarshen makoshi kusa da kirji to ha ha tana fita a tsakiya ne wasal halq shi yasa su shi din nan wa nuni in taskun wal tanwini ko للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبيني فالأول الإظهار قبل أحرف للحلق ست للحلق نم قبره حرف قرآن أكشد نم قبره ست رتبت فالتعريف همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء كذا همدا ها حاء عين دعين عين عين خاء غين مبتسو دكا nan a makogoro suke karewa to in kuka ce alhamdu to barna kai sai Allah ce fa idahum khamidun sai ga su duddige an rushe su saboda waɗannan da za su biyo bayan ku wata iya ha udunun wa iya kunne mai wa'altuwa ta wa'altu mai kiyayewa ta kiyaye ba wanda ya fi ƙarfin Allah babu wanda ya fi ƙarfin Allah yace كذبت قبلهم قوم نوح نعم كذبت قبلهم قوم نوح cewa wa kazalika haqqat kalimatu rabbika haka nan dai dan uwa kalmar ubangijinka ta tabbata alal ladina kafaru akan waɗanda suka kafirta akan waɗannan da suka kafirta yace annahum ashabun nar la hawla wala quwwata illa billah lalle kalmar ubangijinka ta riga ta tabbata akan su a anzabtahum a amzartahum am lam tunzirhum la yu'minun ko ka musu wa'azi ko baka musu wa'azi ba la yu'minuna ba za su imani ba ya rasulullah me ya faru ne la'annam haqqat kalimatul azabi alaihim kalimatu rabbika haqqat alaihim ubangijinka kalmar sa ya riga ya tabbata akan su ba za su yi imani ba an dode ku zuciyar daga cikin abin da Allah ke hana maka shiriya assalamu alaikum assalamu alaikum daga cikin abin da ke hana maka shiriya shine ka san gaskiya kana da ilimin wannan gaskiya ne sa'annan ka bi son zuciyarka to in kai rashin sa'a ko ka so ka dawo kan daidai Allah ba zai baka ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ce ba Allahu ala qulubihim Allah ya sanya taba'a ya sanya marfi ya toshe saboda ai abin da ya shafi munafikai ai abin da ya faru kenan munafikai sun kai gaisu sun san gaskiya sun gane ta amma me ya jawo musu san zuciya su kidinta don haka kora sun su dawo daidai an rufe to ka shiga uku zuciyarka za ta koma man kusa a kife ko an zuba ruwa bai shiga ya jama'a Allah karama mu san zuciya ara afara aita man ittakhadha ilahahu hawahu fa adallahu Allahu ala ilmin ashe ba ga mutum da ya mai da san zuciyarsa shine Allah sa ba Allah ce fa adallahu Allahu ala ilmin sai Allah ya batar da shi akan ilimi akan ilimi ashe kenan mutum zuciyarka za ta iya zama Allahnka ba ruwanka da qala Allah ba ruwanka da qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mun je sulhun wani aure da wata wata mata mijin ne fai kira mu zai mata kishiya to alga ta malam sai ku zo ku abun nan abun yayi zafi da muka zo ta mike ana cikin magana fa kawai sai kaga ku kawo mutane abu suka jawo su malamai wasu su zo su abin su zo abin nan na ce <laughs> ai mu mun zo bu yi sulhu ne ba wani magana za ga mutu a makaranta ba sai ai qala Allahu qala ne malam dole ku dai hakuri ku fita kai ba bi malam ba wani mutum kala lahu to sai kuma kullu shay'in illa lillah akhiruhu inna lillah duk abinda babu Allah a ciki karshen sa menene sai da ka ana inna lillah ayya ta lalace yana rubuta takarda saki ya bata to yaya khalas ko ya kada fike nan shirme kawai da haka kishiyarki ba kishiya bace yar uwa ne dakta mai yamri gyara shekarun jiya cewa ba san ji wannan kalma yar uwa kike a musulunci mun sha gani matar da ta rike ƴaƴa da ba nata ba kuma su ne suka zamo sanadiyar kulawa ta a rayuwarta ƴaƴan nata ta haɓa su albarka ba Allahu akbar ƴaƴan da ta haifan ba su yi albarka ba na wani da ta rike su ne ita ce ga ta har maka. har makka to wannan son zuciya yana yana halakar da iyaye mata Allah ya kare mu da haka ya jama'a in ka san gaskiya ka toshe ta to kuma ka shiga matsala Allah ya kare mu na'am الذين يحملون العرش ومن الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسئت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم Allah ka samu na cikin su allazina yahmiluna al'arsha mala'iku waɗanda suke ɗauke da al'arshi wa man haulahu da kuma waɗanda suke kewaye da al'arshi akwai mala'ikun da su kawai tun da Allah ya halicce su suna ɗauke da al'arshi ne hadisin muslim ya ce su takwas ne ko kun san al'arshin Allah za a jefa kursiyu a cikinta sai an neme ta shi kuma kursiyu idan ka jefa duniya a ta kakaf to sai ka kaman kawo jefa kwandala ne a cikin wani daji Allahu akbar Allahu akbar tsakanin kursiyu da al'arshin Allah akwai wani irin ruwa kuma mala'iku guda takwas su suke ɗauki da al'arshi arfu ya jama'a aiwa ma ya alamu judu da rabbika illahu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da aka isra'i da shi ya ce na je wani wato daga wani gida ashe masallaci ne ana ce masa baitul ma'amur ba Allah ce wal baitul ma'amur din nan ba ya ce wani irin masallaci ne duk lokacin sallar duniya na nan lokacin sallar duniya nan mala'iku dubu saba'in suke zuwa su yi wannan sallar in suka ba su kara dawowa illa su ta yi wasu mala'iku ne dubu saba'in za su yi sallah a wannan masallacin ba da ɗazun ba magariba wasu mala'iku dubu saba'in ba na ɗazun ba isha'i wasu mala'iku ne dubu saba'in ba na ɗazun ba asuba waɗansu mala'iku ne dubu saba'in ba na ɗazun ba ɗan uwa ko ka bauta wa Allah ko kar ka bauta wa Allah wa in ma shakiran wa in ma kafura li yahlika man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana kanka kiyemuwa mawa kanka kake ma manzo Allah ce naga wani wani wani mala'ika shi tunda aka hadice shi yana kallon Ka'aba bai taba waigawa ba yace sai daga wani adu ushe yayi ruku'u ya tuwa nace ya jibril shi kuma shi ai shi tunda aka hadice duniya Allah ya ce ruku'u har yanzu bai tashi ba yace sai ga wani yayi sujudar sallah yace sai ga shi na ga wani ya zama tahiya tun da aka halittu duna haka Allah ya so haba jama'a ai ibadar da muke kanmu muke amfana dan uwa kanmu muke amfana inda duk zamu kafirce mu je ba za mu bauta wa Allah ba billahi zai bautan mala'iku ya ita Allah la ya'suna Allah ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun ba sa saba wa Allah akan abin da ya umarce su kuma suna aikata abin da Allah ya umarce su to kai malam kai ai kai taimakon ka ba aiki lan yanala Allah luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum ibadodin da kuke yi ba wai Allah na amfana da ita bane Bab, Allah ka samu dace Allah ka taimake mu waɗannan mala'ikun alladina yahmiluna al'arsha lalle waɗannan da mala'ikun da suke dauke da al'arshi mutum nawa muka ce takwas wa man hawlahu akwai kuma su a gefen nan me suke da Allah yace yusabbihuna bihamdi rabbihim kai an ce ka tazbihi kaki ko to ga waɗansu su kuma yusabbihuna su tasbihin suke yi bihamdi rabbihim da godewa ubangijinsu wa yu'minuna bihi kuma suna yin imani da wannan addu'ar da suke yi wa yastaghfiruna lillazina amanu suna yin neman gafara daga waɗanda suke ƙasa kun ji fa bar ku so ku ji akwai hadisin Abu Dawud da kuma musulmi a gaban nan suna neman muna gafara mu mumunai mu musulmai suna neman muna gafara suna cewa rabbana wasita kullu shay'in rahma yace ya ubangijin mu lalle rahamaka ta yalwaci dukkan komai wa ilma iliminka ya yalwaci dukkan komai Allah ba abin da bai sani ba la yakhfa ala Allah shay'un fi samawati wala fil ard ba abin da ke boyewa Allah a sammai da kasai faghfir Lillazi na tabu kuna jira mala'ikun nan za su gaba cewa suna cewa Allah Allah ka gafarta ma waɗanda suka yi imani suka yi tuba wa qihimu sayi'a. haka ne ko Lillazi na tabu wattaba'u sabilaka kuma suka bi hanyanka da manzanka ya da shi kun ji abin da addu'ar da mala'iku suke muna wa qihimu azab Allah kuma ka kare su daga azabul jahim azabul jahannama hadisin muslim aksardiyan wannan yake cewa wa yukhbiru Allah ta'ala anil mala'ika al muqarrabin min hamalati al arshi al arba'a Allah yana bayani akan mala'iku waɗanda suke ɗauke da al'arshi muqarrabui muqarrabin makusanta yace al arba'a guda hudu wa man hawlahu al mala'ika da kuma mala'ikun da suke suke kewaye abin nan min al kurbiyin bi annahum yusabbihuna bihamdi rabbihim suna yin tasbihi game da ubangijin su yace yuqirruna baina tasbihi dalla ala nafi ala nafi alqa'id yace wa tabhid kuma suna yin ma Allah godiya almuktaba bil bil itba bi itba isbati sifatil madhi waɗanda suke tabbatar da siffofi na godiya wa yu'minuna bihi ai su mala'ikun nan suna yin imani da addu'an khashi'una lahu suna masu kankan da kai zuwa ga Allah azilla azillau suna masu kaskantar da kansu baina yadayhi a gaban Allah wa annahum cewa su waɗannan mala'iku yastaghfiruna lil ladina amanu suna yin neman gafara ga wanda suka imani ai min ahlil ardi waɗanda ke ƙasa mimman amana daga waɗanda suka yi imani bil ghaibi da ghaibi yace fa qayyada ta'ala mala'ikatul muqarrabin mala'ikatul muqarrabin an yad'u lil Allah ya kayyade cewa mala'ikun ba duka bane mala'iku ma masu neman gafara muqarrabina makusanta su ne wanda Allah ke ji su suke mana addu'a ai ko kaso da addu'a karɓaɓɓiya ce ina fata an gane wannan addu'a karɓaɓɓiya ce ya tabbata bari ku ji su mala'ikun Muhammadu Rasulullah suna yin amfani ne da hadisin kuma manzon Allah su mala'ikun gashi nan yace wa sabata fi sahih hadi ya tabbata a cikin sahih bukhari manzo Allah ce idza da al muslim li akhihi idan musulmi yayi addu'a ga dan uwansa bi zaharil ghaibi bayan ba shi nan kace oh Allah ya saka mani da alkhairi kuna ji jama'a ku saura ku ji qala al maliku sai mala'ika su ce ko mala'iku su ce amin kai amin da wannan addu'a walaka mislihi kai ma muna maka irin wannan addu'a kai ma kana da sakamakon irin wannan addu'a shi yasa akwai hadisin kuma da yazo da aka shi idan kace Allah ya tsine ma wani su ma su kai ma Allah ya tsine ma addu'a billah dan haka ya jama'a duk mutumin yana daga cikin wuraren da ake karban addu'a mutum ya yi ma dan uwansa addu'a bayan ba shi ana karban wannan addu'a shi sa mutum zai tafiya ne kace malam da sana addu'a ko yanzu da safin nan amma tuna ma wani bawo Allah ya shi ke malam kwana biyu bani da lafiya to Allah malam in an tashi ka sa ni addu'a malam ka sa ayi wani addu'a bana jin daɗi to Allah ya baka lafiya Allah ya baka lafiya waɗanda suke gida ba su lafiya Allah ya ba su lafiya mu masu lafiya kuma Allah ya ƙara mana lafiya Allah ka yaye mana duk abin da muke mu tsoro to kun ji irin mala'iku sun ce kai ma laka mislu ma da auta kai ma kana da irin addu'ar da kai masa jama'a kun ji kuwa to wannan ba ya ce ke cewa qala ashar bin bin uh, haushab radiyallahu anhu yace hamalat al arsh samaniyatun kuna ji haushab ya rawaito hadisi yace manzo Allah ce mala'ikun da ke dauki da al arsh guda nawa ne guda takwas ne arba'atun minhum kudu daga cikin su ya kulu da zasu cewa subhanaka allahumma wa bihamdika lakal hamdu ala hilmika ba'da ilmika godiya ya tabbata tsarki ya tabbata maka ya Allah wa bihamdika da kuma gode maka lakal hamdu godiya ya tabbata a gare ka ala hilmika akan yawan hakurinka shine alhil ya fi asabar kurewa kuna jira jama'a ba'da ilmika kuma bayan ilminka wa arba'atu sura nawa kenan hudu na ƙarshe ya ƙulu da kun irin tasbihin yanzu ana ana hikaito mana irin tasbihin da suke yi suna ta subhanakallahumma wa bihamdika suna ta ya Allah tsarki ya tabbatar maka kuma da gode maka lakal hamdu alal afwika godiya ya tabbata ya tabbata a gare ka akan rangume da kake ma mutane inda a ce duk abin da muka yi sai Allah ya kawo mu jama'a za mu rige kuwa za mu sha to wannan rangume da kake muna ba da kudatarka bayan kana da ikon ka kama mu amma sai ya shi muna Allah wannan ya tabbata ka yace bi jami'i a a'malika na ne wali hada kulu da wannan da suke faɗa idza stagfaru lillazi na amanu mala'iku sun tashi za su ma dan adam neman gafara suna ta rabbana kulle ce in rahma wa ilman lallai iliminka ya yalwaci dukkan komai ina fata an gane ya yalwaci dukkan komai wannan

ku ba don Allah kai Allah ka samu cikin waɗannan addu'o'in da ake mala'iku suke wannan addu'a rabbana wa adkhilhum jannatin ya ubangijinmu ka shigar da su aljannoni adanin na dawwama allati wa'attahum wanda kai musu alƙawali wa man salaha min aba'ihim kuma ba haka ba da wanda ya gyara aiki daga cikin iyayensu ka shigar da su tare ka ci ba a sarjiyarka wa zurriyati wa azwajihim da ma ƴaƴansu Allah wanda ya wawan salaha min min abna'ihim kina min azwajihim da waɗanda suka yi kyautata aiki daga cikin matansu ya Allah ka hada cikin gidan aljanna kajba wa zurriyatihim zuriyarsu ma Allah ka hada cikin gidan aljanna kai wannan addu'a yayi ya Allah ka karba innaka lalle ki Allah antal azizul hakim lalle kai kai ne mabuwayi mai hikima dan adam akwai dadin da ya kai ka wayi gari ka ga kaga ga matarka a cikin ni'ima ga ka ga ƴaƴanka jama'a akwai wanda baya son ƴaƴanki akwai wanda baya son ƴaƴanki ai kai in ka shiga ajin ƴaƴanka na kusa don Allah malama ya kai tambaya nike yi ai bana da tafi kadai ina amfanin ka shiga wuta ka shiga aljanna ƴaƴanka suna wuta to shi yasa nake gaya muku kar ka bari ɗanka ya lalace ka ce ai shi ke ni na yi abin da nake iyawa middin bai balaga ba middin bai balaga ba wallahi na da haƙƙi a kanka ai shi mahaukaci ne a lokacin kai ne mai hankali akwai wanda ba sai ka kai shi an daure shi billahi da la ilaha illa huwa akwai wanda sai ka kai shi an daure shi sannan in hankali ya malam idan dan kai kai sha uku ba kana cewa kai ai ai ai kai ta ta haihuwa mata ko wallahi sauki ne a wurinka haihuwan ƴaƴa mata rahama ne sauki ne a wajen tarbiyya duk wanda aka ba shi namiji wallahi an jarabce shi ina ba gaskiyar magana ga su nan kai kana yi kana yi suna rusawa shi yasa nake jin daɗi cikai, kai Allah na gode maka da kasa ne aure ina ina matashi inda ta kama in sawo gajeren wando sai in sawo gajeren wando inda za in hedi sai in hedi inda za a yi kutufo sai kutufo haka ake yi malam inda za a ruga da da karshe na yaran nan ka ce kaga to kenan ai na ba da misalin mutumin da yake ce to kenan ai tada na kai ka baka son karatu ai tada kai ka bari kai ka hada ka da faganaiza o faganaiza ko shine zai je ga wani Allah da shi ko to zaka gani za ga musu da faganaiza ai kwatankwacin sa kwatankwacin tunkiya kana kiwon tunkiya a gida sai ranar da unguwa ta kama ka kila ta yi maka kwana a can sai ka ɗauko dusa bokiti ɗaya sai ka aje gabanta sai ka ɗauko ruwa duron biyu ka aje gabanta to tun kiyaye Allah san dai zan yi tafiya zan yi unguwa wannan abun dan na san babu kowa a gidan nan in kin tattala ruwan abincin nan fa oho in kin tattala ruwan kin sa kin tura don Allah ta ji to billahi da waɗannan yara haka ce sha uku in yaron kai kai sha daya sha biyu sha uku sha hudu ko gani yake shi ne sarkin garin sha biyar to ya fi ka wayo sha shida shi ne babanka sha bakwai shi ne shugaban ƙasanka ya ce duk shawarar da ya bi haka za a yi wa ai sai ka nuna musu kai ne uban ba shi ne ɗa ba ba kai ne ba kai ne uban ba kai ne uban ba gajiya jama'a ba yaro da mace ba sa shiga wuta in ji manzan Allah alaihi ya ce mace ba ta shiga wuta sai da bindi hudu ma'ana mutane hudu sai ka dai wallahi in ji manzon Allah kana shakku ne Na nace kuna shakku ne to mu je Allah ta lahira ka gani ai yaro da mace ai hadar majalar ake malam abinda ake so ka kuduri ikhlasi a zuciyarka kai kana yi ne dan gyaruwa dan Allah wallahi tallahi wanda kake son ya gyara ka ya gyara shi ba ya san da Allah kake dan Allah kake ya sani shedan ne zai hana ki ya sani wani abin sai ka ka mutu sai da zai fara faɗa ka o oh, kaga dai baban mu kaza ai ya ne munafiki me yasa baka gyara mutuna raye kuna fita na jama'a to saboda haka ne jama'a wa zurriyatihim da zurwe da zuriyarsu shi yasa a karatun jiya muka ce dole ne in har ka zo zuwan ɗa duniya yana da haƙoƙi a kanka wanda sai ka soke shi in ba haka ba a gaban Allah wallahi tallahi sai an kai ka amsa tambaya ba ruwanka da kuɗin makarantarsu. ba ruwanka da ina ɗanka ya je ba ruwanka da kaza ba ruwanka da kaza za ka gaya masa hayani na riga na yi shi da yanzu da ji ok kai haka mamanka ka taima a ce mu ba mu iya haka ba to kai yanzu an jarabce ka ce ta hanyar da za ka shiga aljanna kenan ba gajiya ba a yin gajiya jama'a don haka kun gani sun shiga a bala'iku suna masa addu'a waɗannan da suke gyara ayyukansu a cikin ban duniya su shiga aljanna da Allah ya shiga da su aljanna da matansu da iyayensu da 'ya'yansu to da haka ya jama'a dole ne kan batun tarbiyya sai mun zajirce ba a gajiya kuma akwai abin da ba kai kadai zaka yi ba tarbiyya ba ka iya kai kadai sai ka hada da kan uwar kar ka zo kana ragin uwar a gaban yayan kar ka zo kana wulakanta kana cin mutunci ta a gaban yayan kar ka zo an kawo makaucinka ya kawo maka karar daga kace to dama na gane baka kaunar shi ka sa shi idanu ayya ka zubar da garinka kawai ka ce to me kai mai wani mataki ka dauka akan sa ka nuna shi ba dan ne amma zamani ya kai a ce yanzu wai muna son ƴaƴanmu ba a yi musu faɗa ba za a yi musu faɗa ba shi yasa fa yanzu fa yaro in ba ya ganka da uban shi bai maka sallama kuma an kai ga an waye gari wai kaga matasa suna dan wani baka ce to wane kai ku bari mana to kai malam ba ruwanka ni na san mutumin da shekarar da nazo zan yi tafsiri ku tafsiri ko umdatul ahkam kawai zo zube gabana da fara kuka aminu kana ba yace malam jiya ban kwana gidana bace da ya faru yace cewa za a kashi za a kashe ta ah, to kai baka nemo jami'an tsaro ba ka zo guri na yace dan makauci na ne naga ana raba su faɗa ina kan mashin su kai ai ta da sai daga dan makauci kai ya ana raba maka ana raba ku me yake faruwa ne yace kai baba baruwanka wai baba baruwanka yace kai sai da kisa kai kai yi za ka ci baruwana irin ya ga dan abu ne yace sai an kashe ka ba duna ba za kira ku sunan shi yana nan billah barkaji wallahi sai ya zo mashi da gariyo a kofin gida ta kitan gadi bai kwana gidan bara nan dan makwacin su ga gida ga gida kakkace wani a gaban shi aka haifi yaron na ce to ai kai malam ka zo wuri mai kala wa kala Rasulullahi ai wuri yan sanar da haka aka aje su tabbata kake da sojoji wadannan sojoji wallahi alhamdulillahi bawan Allah ne sai da nan ne je bakin ruwa ya zo da sojojin nan da mota aka kama yaron amma da sai karfi in suka ce mu kashe ka kashe ka fa za su ji da kyau ba su san kima ko ba to wani wani irin rayuwa muka shiga kanmu wani irin tashin hankali muka alhamdulillahi na ga wani wa'azi kwara daya akwai wani matashi da ya taso yana ji da karfin shi a bada ko yake yana ji da karfin shi kwarai da gaske wata rana sai baka ga yana tibin wani wani tsoho mai aikin lambu nan nan in zaka shiga zaka shiga hayin dambani ba akwai lambuna ba mu ga yana tibin tsoho da kasa me ya faru yace wai ya tuna sadda yana karami wannan mutum ya yana raban su fada yana raba su fada da wani yaro ya ki shi wannan din ya ki bari ya tattaula mai mari to shi ne yanzu da ya tuna shi ne yanzu na rama billahi allazi la ilaha illa huwa ayi wannan abun amma kusa wani abu mamaki ku zo na kuma maki? wallahi tallahi yanzu Allah ya tafiyar da ganinsa shi matashin Allah ya tafiyar da ganinsa Allah ya tafi da yake ya gane ya gane murya da ranar da ta fara gani shi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ne shi da mai kabbara Na ce ka gane wani ce ya gane ni ba mala ya wani kidi ne Na ce to ya ake ce kawai haka kawai tayo yayi gari kawai daga an tafi da ganin shi ina karfin wani yaro daga cikin ƴaƴanmu da ya kawo irin wannan shakiyancin muka ɗauke shi muka kai shi wata makaranta can ana ce mata tankila na ce ku ƙyale shi na ce ku rubu da shi kawai ya ta shakiyanci shi na ƙyale shi na ce ku ƙyale shi da na tashi a kodi abokin wani komanda ne garjejen ƙato wani gaji abu ba za ka da shi sai na kira shi na ce ku tafi da ɗan banza ku tafi da shi ba je can ba za mu bari ƴaƴan manzo Allah suna lalacewa ba ba yiwuwa a kai shi billahi lazi ba za ka je makarantar nan ba ka yi minti talatin yaro bai nadama ba ƙarya yake ba duka ba ba duka amma ƙarya yake sai ya gada ashe ashe arbin ciki ne na ci kurin kuma tare shi bara ba shi abincin kwana guba aji shi can sabon nan kaga dai ƙarshe uku za a tashi a tilawan qur'ani da tsiyarka dole ga ka cikin sarƙa da tsiyarka kuma ahlus sunna gaba da baya ranar alamin sai kai azumin nan fa ranar mandi fice kai atin ma'al ga ta malam ba a kwari da gaske da ba kuma in aka fara sallar tahajjud bayan an gaba karatun dare aka fara sallar tahajjud sai an kira sallah fa in an gaba kuma sallafa fa sai a je kuma a yi ta tafai fa da tarfan tarbiyya malara nan ka zo ziyara ce ba yace baka taimake ni na ce waya aka yi ne da ce to ainihin mun kawo kan university an kawo ka university abin nan to ba baka ni ta bai aka yi duk ba shi ne abin dariya ba a ranar da ya fito mama shi ke ba da bayani shi ke nan irin ya ji kawai idan kasan dan dan dan dan abin ya samu sakewa sai ya je <laughs> gidan ya je gidan antinsu sun fito za su fita sai ya ga yaro yara irin cikin yaran shi ke sun cire mafulan mashin tarar su ta gaba su yace anti wala yaran na kyale su ne ba <laughs> ce wala a ce ba ga ne. kyale shi ake wallahi an kyale shi ne yake wallahi mama wannan an kyale su ne ba to haka ake sai ka sha babu wani daɗi da ake samu babu wahala duk daɗin da ka same shi babu wahala wallahi sai ya mutu kuma man ta'iba fil awwal istaraha fil akhir duk wanda ya wahala a farko in Allah ya dace ya huta a ƙarshe me za ka kirkiro fensu karfin ka ya riga ya tsari a makarantar samun abin da kake ci kuma a lokacin bukatun ka sun ragu to don haka sai an wahala duk wanda ka ganshi da yaro ne baka san abin da ake ciki bane ga na wani a gabana an ce ha yaro na ba matsala sai dan ce muku hmm kawai ne sun muke ciki ne sun muke ciki haka ake yi haka ake in dai ɗan namiji ne aka baka to baka da hutufa amma ba haushe kafi sun cinsu. wallahi ƴaƴansu za su hana su shiga aljanna ka ji da kyau ba haushe اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة في أرض الله فيها صلاة waɗanda suka zo da kuɗin su na takaful su kawo mana na ina su bike su a nuna da ku bike da kuɗin hawar kabura a ce a zagaya waɗanda suka zo da kuɗin su ta kafa su kawo nan rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim allahumma adkhilna al janna allahumma adkhilna aljanna, janna bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin